shekara ta 2016 miladiya kamu a markazin nurul islami wanda ya yake reshe ne daga cibiyar ahalin baiti was sahaba ke mazauninta a nan Sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadai khairul ibadi na Sheikhu Malami Shamsuddin Abubakar ibn Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyya هو المشهور بابن القيم الجوزية idan muna bai da karatun mala ya koro muna bayani akan gaɓar lalle biyar Allah da manzo shi za su kawo girma da daraja kuma ƙasƙanci da walaƙanci yana kan duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma izza da buwaye yana kan waɗanda suka wa manzon Allah da'a kuma suka bi shi kan haka sai gargado mana ayoyi a cikin ayoyin sai yake tibis da wata aya da ya kamata yi halilinta kasancewar wasu suna laɗewa ƙarƙashin ayar su sai da wata fatawa wadda ba ta yi kyau ba ita ce ya ayyuhan nabi hasbuka mahu wa man ittaba'aka minal mu'minin bayan ya kawo mana fasarori guda uku inda kowace ka daga cikin fassarorin ya yi sannan sai ya cike muna da ta hudu wadda ita ce kurin kuma ya ci gaba da an bato muna cewa kure ta ta hanyar ta a lugance da kuma tahalilinta a wasu ayoyi da suka karya wannan fassara kuma suka karfafa wa'ancan fassarori na uku da suka gabata sannan kuma zai ci gaba da kawo mana hadisai to a cikin ayoyin da yake kawo na nuna Allah ɗaya maɗo Allah maɗaukin sarki shi ɗaya kaɗaitu da alhasbu da attawakkulu da attaqwa da al'ibada da alkifaya waɗannan su ɗaya Allah Allah ɗaya keɓanto da su to suna ci gaba da bamu sai ce muna kamar yadda an ragaba kalimar ragaba ita ma Allah ɗaya keɓanto da ita sai ya kawo mana wata aya inda mummine ka cewa inna ila Allah raghibun kan haka nan sai koma ka wata wadda ka ƙara nuna ga Allah ya ka ragaba ya yace ni yace fa idza faragta fansab wa ila rabbi rabbika farghab anan muka tsaya wajen karkashin fassara wannan aya fa idza faragta wa ila rabbi ka farghab karanta mana malam بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والإنابة والحث لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه سبحانه وتعالى yace to haka magana take cewa ragaba wada a waccan aya da ta gabata wanda mu'mini suka ce inna ila Allah wa inna inna ila Allah radibun yace haka take kamar inda Allah da ke sarki cewa fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faragh fa idza faraghta idan ka gama muka ce gamawa daga ne wasu malaman tafsiri kamar Sheikh Abakar Muhammad Gumi a cikin raddul azhan yana cewa idan ka gama ibada ka gama ibada sab to ka kafu ko ka wahaltu ka wahala wajen bauta ma ubangijin ka, ma'ana bayan sallah sai ka zanna wurin da kake kai ta addu'a sai muka ce to wannan duk da ya fassara haka ba za mu ce kure bane amma akwai wasu da suka fassara ba haka ba suka ce faragata na farko dai ba a ce faragata da wani abu faragata da ce cewa an kai in ka gama ina fata mun gane sai suka ce in ka gama shagulgullanka na duniya in ka gama bukatunka na duniya in ka gama wasu abubuwa lawazimai naka kana gamawa to lokacin sallah ya zo ko kana gamawa za ka koma ga ubangijinka suka ce abu biyu na dama in kana cikin ibada da ka gama sai a ce sheƙa wajen ne wajen neman arzikin duniya fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi batahu min fadlillah kaga da kaga masalla ko ka doke wajibi ba ta an kai kai ta zama nan ba kamar da shi shikenan kalwa kai ka samu wurin zama a'a fantashiru fil ardi batahu min fadlillah a yayin da kuma kana cikin harkar kasuwanci kana cikin harkar ofis kana gona kana wasu abubuwa tayin lokacin sallah lokacin ibada yayi ita ma ka dakatar da wannan abin ka koma ga sallah farkon aya shi ya faɗa mana haka nan wannan da karanta fa idza qudiya fa qudiyatis salatu aya wanda ta gaba tana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi kana kasuwanci na kana sai da sai suwana kana aikin office na kana gona ne kana ni idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila wadarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu sai ce to fa idza qudiyatus salatu to fantashiru fil ardi wabtaghu min fadla mun fahimci wannan kullum a same ka kana cikin abin da ka amfanar da kanka kana cikin ibada in lokacin ibada ne kana cikin neman halalin ka in neman halalin ka ne an fahimci wannan wani hadisi ya zo mai lafazi kama haka amma ba'ifi na amma ala kulli halin ma'anan mai kyau ce suka ce kan haka sai mu dilimi an kace ayi a cikin fa'iza faragata fansab fansab na ibada ne in fansab ga ibada za ka sashi to fa'iza faragata sai ka sashi ga ayyuka an fahimta sai ka sashi ga neman halalinka in ko fansab ga neman halali za ka sashi sai ka sa fa'iza faragata ga ibada dun abu biyu na fa'iza faragata in ka gama neman halalinka in ka yi aikin da kankaka cikin kaci da cikinka ko cikin kai cika to sab to sai ya koma ga ibada in ku kace fa idza faragata in ka gama sallah ko ka gama azumi ko ka gama aikin hajin ka ko ka gama wani aikin ibada to sab sai ka sace ga aikin neman halali an fahimta sosai to mafi yawan majority sun fi tafiya kan ne sun fi tafiya kan faragata ga ayyuka suka ce akwai hadisi ma duk da dai khasun na ƙwarya tsuke ma'anar amma yana taimaka ma wannan na cewa idan ga abinci ya halarto to ba a sai an yi sallar isha'i ko sai an yi abinci sannan a zo ga sallar isha'i ko la salata bi hadarati ta'am wa la huwa yudafi wa akhbasan ko haka sai aka ce wannan ishara ce ga mi fa idza faragata in ka gama cin abinci kenan ko sab sai ka koma ga ibada an fahimci wannan to kalimar nasaba ita ma akwai bukatar mu san asalinta kalimar nasaba fansab amruna in muka ba sadin nan fataha garai to kenan mudari'in sa yansabu yake ko da fataha kenan in mudari'in sa da fataha yake to labudda ga madi ya zo da kasara nasiba kenan yake ko da suka ce idan anka ce nasiba yansabu da fataha to shine ma'anarsa at-ta'abu wahala gajiya kila fahimta idan anka ce nasiba yansabu sai a ce nasaban da fatahi suwadi to wahala shine annabi Musa ka cewa laqad laqina min safarina hada nasaba na wahala ne kila an fahimta amma sun kace idan an kace nasaba da fataha bi yansibu da kasara insib amru da kasara zai zama to shi ku wannan na kafawa ne a kafa abu kila an gane wa ma biha ala ala nusbi kalimar nusbi dan ta ta abinda an ka kafa kila fahimta idan ka kafa wani abu akan ka dokai abin bauta ba shi bane to shi kenan abinda ka yanke akan abinda an ka kafa na bauta to kan haka ta suka ce kenan fansabba ka wahala idan ka gama alkan ibada ka to ka wahala haka ce ana fassara ka cikin ibada tana da wahala eh ibada inna dina yusrun ko walan yushadda dina hadin illa ghalaba ko sai aka ce ibada kila ba ta da waya ko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi bu'istu bil hanafiyyati sabha hadisin da aka ce Muhammad Nasir Albani ya ce hasanun na bi majmu'i turuqihi ko ya ambata ka a cikin tamamul minna ya ambata ka a cikin silsila kenan ibada ko ku addini musulunci addini na mai sauki kai da muka dauki wanga fassara za mu ce wahala a wurin su suka ce bai ibada ma akwai bambancin kalimomi suna da bambanci dole in ka bambanta sai ma'anar ta fita in ka dauki iri iri guda sai ni sai ma'anar ta yakuce a lokacin da an sa nasaba yansabu neman wajen neman wani abuna mai kima mai daraja a fahimta sosai mai kima mai daraja ka wahala ba ka wahala ba to ana same nasaba an fahimta kenan ana same nasaba akwai bambancin nasabu akwai bambancin ta'abu akwai bambancin lugubu akwai bambancin mushakka duk wanda a larabci duk wahala ne kila an fahimta eh lugubu mushakka ta'abu nasabu to nasabu suka ce ana sata a kullun ga abin da ga abin kima gare daraja gare an fahimci wannan da kyau ko shi yasa suka kokarin kalmomi a rinka bambanta su kamar abin aka bambanta da durru da ni da ada ko Allah ya ce la ya durru kutunumi da ayat illa adan ko ehen ba su yi muku darru sai dai ada to akwai bambancin kamar Allah bi kace lam yadurrukum illa adan ba su yi muku darru amma suna yi muku adan to kaga akwai bukatar bambanta ad-darru da adan sannan akwai buƙatar bambanta nasibun da hazzun للرجال نصيب مما ترك الوالدان مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب mimma taraka alwalidani wal aqrabani wal aqrabun tace nasibun amma kuma cikin rabon gado har yanzu tace lizakari mislu hazzi sai kawo hazzi ko hazzu a rabo nasibu a rabo ko sannan sai yace kuma tan mai sihiri yace wa malahu fil akhirati min khalaq suka ce rabo ko ba haka ba to akwai bambancin dole sai ka bambanta da habbu da nasibu da khalaqu an fahimci wannan to a kullu in kana bambanta su sai ma'anar ta hita to nasibu da nasbu ga kullun ko akwai wahala ko babu wahala yana dishishara ga jajircewa wajen neman abu mai kima ita ce annabi Musa unhan da ita yace laqad laqina min safarina hada nasaba kila a fahimta mun jajirce mun ciwaya wajen neman wannan abin sab ishara ta ga abin yana da kima ko ba haka ba yadda mu na san cewa mu tafsiri wasu na cewa ai da yi kukan na ba sai da ketare wurin da hutu yake ko eh ashe kenan da duka ketare abu akwai na sabu da har abin da ka san fassar ayat fa idza faragata idan ka gama shagulgullan ka lokacin ibada yayi fansab ka duquha ka dagi wa ila rabbika gab ga ubangijin ka dai sai ta kadime ila rabbika ko ga ubangijin ka dai zaka yi kwaɗayi. to yanka ce ila rabbika farghab ko ina kana sata in ga aikin duniya na kana sa ila rabbika farghab ko in kuma ta azumi na zakka na shi ma ila rabbika farghab abinda kawai malan ka ya muna bayani cewa ar-raghaba lillahi wahda mun fahimci wannan sai yace ni diba mu gani sai yace farraghabatu kalimar raghaba wa tawakkul da kalimar tawakkul wal inaba da kalimar inaba ragaba kwaɗayi tawakkul dogaro ga Allah ina ba komawa ga Allah wal hasbu da isuwa a ce abu ya ishe ka kawai to kalimomin lillahi ga Allah da ya kasa su wahda shi kadai kama annal ibadata kamar da kasan a ibada ibada a aqida wa taqwa da taqwa was sujuda da sujuda wa da kasan lillahi wahda ga Allah da ya kai su ko to su ma haka na sannan wan nazaru wal halafu aka doka ibtida'i alwashi da rantsuwa la kunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala ko eh nazaru alwashi ko doka garawa ko ba haka ba halifu man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut to duk ga Allah sai ce wa naziru hada abin da ya kama da wat kalimar ragaba ayan nan mai zuwa qaulu ta'ala alaysa Allahu wa naziru hada qauluhu ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdahu فالحسب هو الكافي فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا يسي ونذير هذا أبند أتكرا ونن وذن سوى كلمة تفايا لألا بي قوله تعالى عند الله كي سوى أليس الله بكاف عبده ashe Allah bai zan ma'ishin bawa ne ba bai zama ba shi kadai kuma din ya sa ba wanda ka nuna ni ba tawkidi don ana cewa alaysa Allahu kafiyan abda kaga ya kore to amma sai ce alaysa Allahu bikafin don tawkidi eh ba Allah shi kadai ya ishi bawa ne ba amsa i Allah shi dai isa bawa ne bala ko ba haka ba to duk misali na sai ce fal hasbu to kalima hasabu ta can ya ayyuhan nabi hasbukallah huwa alkafi shine alkafi ita ɗaya daram da ma'anarsu ma'anar su guda da hasbu da kafi kuma duk Allah ka yansu fa akhbara subhanahu wa ta'ala to muka diba anan Allah matsalkaki madaukaki ya habarta mana annahu wahda cewa shi kadai kafin abda ya ishe bawa ne shi kadai to in ya ce haka nan to fa kaifa yaj'alu atba'a ya zai sanya mabiyan wani babiyan annabi sallallahu alaihi wasallam a sa su ma Allah tare da Allah fi hadhihi fi kifaya a wannan iswat a ce su da mu'minai da Allah sun ishi annabi aka ga abin kalima ce wadda Allah ɗaya kan kai ne umma ne ta hada su wal adillatu dallatu ala butulani hadha at-ta'wil dalilai masu nuna akan wannan fassarar da muka baka ta ƙarshe na hada Allah da mabiyan annabi a wuri guda a ce sun ishi Muhammadu to dalilai masu ɓata ta eh masu ɓata wannan ta'awilin fasidi ta'awili maɓallaci waɗannan dalilai a sauru min an tunkara hahuna sun wuce a faɗe su nan nan ya matse kwarai ba mu da lokaci masu yawa na ina da to ai kila kaga sai waɗanga ma ka ma yawa kai to amma ya ce aktsaru min an tunkara hahuna an fahimci wannan in ka diba ilamul muqri ya kakkara in ka diba aswa'iqul muhriqa ko mursila ya kara duka in ka diba wurare da yawa wani wuri ya maimaita waɗannan wani wuri ya ba da wasu waɗanda ba wannan ba ala kulli hali abin da sun ya rike ka rike shine ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka almu'min min almu'minin ba sai an faɗa ma ba amma ka sai ka dan yi kwankwanto ka dibi wasu tafsirai waɗanda sun ka fassara irin wagga fassara da malam ya soki kai kokari ka samu haka nan zaka samu su tafsirai da dama game da haka nan to kun halin mu koma mu kulla inda mun ka hito shi ni asalin gargad wadannan ayoyi da wadannan fassare fassare kan me yake magana sai ce wal maqsudu wal maqsudu anna bi bihasab mutaba'ati ar-rasul taqulu al-izza wal kifayatu wan nasra كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاه والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة الله أكبر يتي والمقصود كيمن هو duk wannan jeren giyan magana da muka yi ma abinda muka son a gani. annabi hasbi mutaba'atar rasul gwargwadon kalima hasu a kulani gwargwadon yadda kabbi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takunu al'izzatu buwaye ka samu warka ka kasancewa gare ka gwargwadon bin ka ga annabi gwargwadon izzaka wal kifayatu da isuwa da ka zaka samu wajen Allah wan nusra da taimakon da zaka samu wajen Allah gurgudun biyakka da annabi gurgudun izu da zaka samu gurgudun kifaya gurgudun nasara kama annabi hasbi mutaba'atihi kama yadda ka san gurgudun biyar annabi takunu alhidayatu wal falah wal najatu shari'a da samun tsira da samun gamon katar ka kasancewa gare ka alhidayatu samun shirya duniya da lahira shi ibn qayyim al-jawziya ya kasa mana hidaya guda biyar ce ina da mun taba ambatonta a karatun mu na ibana guda biyar ce akwai amma wannan wanda yake nuhi wannan ta addini yake nuhi to gwargwadon ka da annabi gwargwadon shirya gare ka sannan wal falahu gwargwadon cin nasarar da ka samu kalimar falahu ka samu abin da haka sun ka samu wan najatu tsira kalimar najatu ka tsira ga abin da kaka gudu kila gane falahu abinda kaka son ka samu ka samai ulaika ala hudan na rabbihim wa ulaika humul muflihun shi na alfalahu shine al usulu shine falahu shi ku annajatu shine ne shine al bu'du an sharri to gwargwadon yadda ka bi annabi gwargwadon ka samu shiriya kaka samu cin nasara ga abinda ka ta sama kuma kaka samun kubuce ma kowace musiba mun fahimci wannan sannan yace fallahu subhana Allah matsalkaki allaka sa'adatar ne ya rataya arzikin duniya da lahira bi mutabati gabi annabi gabi annabi sallallahu alaihi wasallam samun tsirarka duniya da lahira tana nan ga duniya fa da lahira to gabi annabi waja'ala shaqawata daraini ya sanya ya tabewa duniya da lahira fi mukhalafatihi cikin saba ma annabi kasa akwai hadari kware da gaske fali atba'ihi mabiyan shi annabi sallallahu alaihi wasallam su adda alhuda shari'a wal am su adda kwanciyar hankali wal falah su za su samu nasara ga abin da suka so wal izza su za su samu buwaye daga garabadau wal kifaya su za su samu isuwa daga Allah wal nusra kuma za su samu gudunmuwa da taimako ga Allah wal wilaya za su samu jibin taka ta Allah Allah ya so su wata ayi da Allah zai ba su ƙwarin gwiwa ta ayi kenan wa idil aisha samu daɗin rayuwa ta duniya wal akhirah to biya annabi sallallahu alaihi wasallam ciki biya annabi kawai kakka condition shine ka nuni biya annabi kakka wani condition gaba dai ka bi annabi kamar yadda ne kamar yadda wani mukhalifihi waɗanda suka saba ma annabi su ko su adda azilla kaskanci wasu garu da tozarta walakanci wal khawfu da rashin kwanciyar hankali wad dalalu bata wal khizlan da tabiya rashin cin nasara washiqa'u da qiyasud dunya wal akhirah duniya da lahira duk wanda saba ma annabi kai kana da haka haka kama wani kana jin irin wannan hak wani ya isa ya zama ma abin saurari wannan duk a kula wannan hanzu bai kai fara littafin ba shin hida ta kai ba shin hida ta dun hankalinka ya kwanta ka ga alamar nasara gare ka dun wanda aka sun aza ka gare to shikenan alhamdulillah wa qad aqsama النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقد أقسم صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة من الله لكين يا رنسي بأن تيوى لا يؤمن أحدكم أينكو بايد إيماني با زي زمي إيماني با حتى حتى يكون هو أحب ilaihi min waladi hatta shi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi an mafi soyuwa ga wannan mutune fiye da waladi ƴaƴansa waladi yana zama ƴaƴa jam'i yana zama kuma mufrad singular kenan ɗa eh sai zan jinsi fiye da duk ɗanai da aggare ko wani ɗa sai a ce ko wani ɗa jinsi kenan ko ko da dukan iyalai gaba ɗaya kila fahimta wa walidihi da mahaifinsa wannan fi ajma'in su fi mai duk mutanen duniya sai annabi ya zama haka ya fi uwarka ya fi ubanka ya fi ɗanka ya fi duk mutanen duniya da za a tara duk mutanen duniya a ɗayan ɓangaren annabi sallata ɗan ɓangaren kana zaɓin manzo Allah sallallahu ka rasa kowa sai in ya zan haka in ba haka ba to baka da imani kaga akwai haɗari kenan har kana tsayawa saurare a ce annabi ya ce amma kana jiran wani ya baka umarni wani ya baka permission kai wannan abin kaga akwai matsala saboda haka tsinsa ka tube ibada biyayya ka kawai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kai ne ya rantsi a Bukhari da Muslim wannan Bukhari ba sai mai bayani ba ma'ana hadisi ingantacce na wa aqsama وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقال له انقيادا واقسم الله سبحانه الله مدوكين سركي كما شي كاي ne Allah ya rantsi bi Allah yu'min cewa baya da imani wane ne man la yuhakkimuhu wanda bai naɗa manzon Allah shine alƙali ne ba bai nada manzon Allah sallallahu alaihi hakan garai ba hakan mai yanke ma kowane hukunci kuma ka rika duk abin da yace yayi ma daɗi bai yi ma daɗi ba duniyar ta lahirar ta alheri na gare ka a ganin ka sharri na gare ka a ganin ka taso baka so ba shi hakam to duk wanda bai sa annabi hakam garai ba to bai da imani Allah da kai ne faɗi kuma ba ga wani bangare ba wani bangare ba in fi kulli ma tanaza'a fihi huwa wa ghayru ga duk abin da shi mutumin yayi jayayya shi da wani kun kai jayayya game da shi in an ka ce wajen annabi duk abin da annabi ya ce ya yarda to duk wanda bai kai haka ba Allah ya rantse bai da imani ba ma kuma ko ya ce ya yarda din a baki sun ma yarda bi hukumi ya yarda da cewa hukuncin manzon babu kure kai ce abin ɗaya na manzo da ya mun kai a tunda baka da abin magana wai ya hanka ya tunda ni za a cewa ya hanku ta yan gaisuwa cewa da sai hanku ce to hanku ya zama dole ko ashe dole na a ya yadda ya ji daɗi haka yadda ci a yi annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake a wurin sai ya yadda haka nan shar'i na biyu kenan ko shar'i na uku wala yajidu fi nafsihi haraja ba zai ji wani damuwa wani kunci game da wannan hukunci a cikin rayuwa ta ba kace ma ji dan tsoki dan dan kai ne hmm, kai kakkai dan ji dan tsoki kan ma yace to saboda komi amma dai to to da kenan ne ba matsala kan ma yace haka akwai matsala kenan wala yajidu thumma la yajidu fi nafsi haraja mimma hakama bi ga abin da manzo Allah ya sallallahu alaihi hukunci abun uku kenan sannan thumma yusallim lahu taslima wa yanqada lahu inqiyada sannan ya miƙa waya, miƙa wuya yadda totally ne da hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana nan amma malam bai kawo ita bala Allah nuska ta fadi bai kawo ta ba amma aya ita ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ita ce malai fasara muna Allah da kai ne ya rantse fala wa rabbika na rantse da ubangijinka fala ita kuma litta'kidi litta'kidi wannan ba linnafi litta'kidi sannan sake cewa wa rabbika sannan ce la yu'min ya fara kore imani ko la yu'minuna sanne kawo ne gaya hatta sanne ce muka fi ma shajara bainahum dai kenan muka fi masusa ka hakamu sai ce ma la yajidu fi anfusihim harajan na juke kenan ko sannan ya gaba sannan wa yusallimu taslima duka sai wadanga sharuɗa sun cika to in ku haka na ashe kaga Muhammad din ga sallallahu alaihi wasallam shi abin biya annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah barke sarki ya ce ga wata aya وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة سنبيوه wannan shi aka ce ma tarkibul inkari eh in eh, tarkibul masu na ka ce mai juhudi amma kore na masu nahau ka ce suna ce mai lamul juhudi ko eh amma ba lamul juhudi aka ce mata ba lamul inkari amma Allah barke kasar cewa ma kana lil mu'minin ba zai yiwu ba ga dai mumini in dai mumini na ba zai yi gare ba wala mu'minatin ko ko mumina in mumina ta ba zai yiwu gare ta ba Iza qada wa rasuluhu amra idan Allah da manzonsa suka hukunta suka yanke wani al'amari to ba zai yi ga mumini ba in dai mumini na an ya kuna lahumul khiyara min amrihim yanzu suna da wani zabi akasin abinda Allah ya yanke ko suna da wani zabi akasin abinda manzon Allah ya yanke in dai mumini na bai yiwa ga mumini mumini dai haka nan a yayin da duk ga wani ya zabi akasin abinda annabi ya ce ko akasin abin da Allah ya ce rantsi da Allah ba mumini ne. Allah ya kore mai imani kuma ko kaulin kowa ayyaka inin man kana wane ne ya dauki kauli ne ya aji kaulin manzon Allah to ce mai ba mumini bai yiwa imani su haɗu imani da saba ma Allah imani da guje ma kaulin manzon sun a rika kaulin wanda ba shi ba to bai haduwa da bai haduwa an fahimci wannan wa ma kana ne mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون lahumul khiyatu min amrihim haka فقطع سبحانه وتعالى فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير, وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ سائغ الاتباع لا واجب الاتباع فلا يجب على أحد فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته أنه يسوغ له اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله faqata subhana da wannan ayoyi da sun ka gabata da hadisin da ya gabata faqata subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya kace ta khayira zaɓi ko ruwan ido sai ka ruwan ido ba da amrihi wa amri rasuli bayan shi Allah ya bada umarni ko manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada umarni to babu wani ruwan ido babu wani wai an baka zaɓi cewa sai yanzu zaɓi duk wanda ka sun gudana shine kaulin lahi kaulin rasul Allah ya riga ya tace ma duk wani hanzari in dai kaulin Allah ya zo ko kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zaɓi sai shi Allah ya yanke ko wani hanzari a saurara ce fa laysa lil mu'minin ba zai ga mu'mini ba an yaktara shay'an ya zaɓi wani abu ba'da amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan umurnin manzon Allah bayan al'amarin da annabi sallallahu alaihi ya bayar ka zaɓi wani abu ba zai taɓa yiwa ba bal ba ma haka ba karaba gaba idza amara da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni fa amruhu hatmun umurnin manzon Allah yankan na. hatmun an yanke abun kenan wato ya riga ya kace ba hatmun ba hatmun bai da ɗigo mara ɗigo na ha ehe kenan bai koma abun nan shi shikenan ya riga ya tabbata kana hatman biya ko hatman idan ya zan babu wani abu da aka karawa sama shine hatmun akwai hatmun a ruhi abu ko khitamuhu misk wa khatamun nabiyyin kalimar khitam ruhewa shi ko kalimar hatmu don kalimar ruhewa ba tana ɗaukar lalle lalle abin ya cika ba tana ɗaukar lalle lalle ba a ƙarawa ko ta ka ɗauka don aure ne duk ka zuba sai ya zama ga banza ita ku kalmar hatimu ita ku ba ta ɗaukar ƙari a fahimci bambancin ba ta ɗaukar ƙari kana hatman maqdiya to umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam hatmun a saurara wa innamal khiyaratu kawai inda aka baka zaɓi a ce zaɓi wanda ka shi baka shawa ko wanda ka hidi natsuwa da shi inda aka samu ne fi qawli ghairihi ga zancen wani annabi ga wanda ba annabi ba shi ma a lokacin da za a baka ce a zaɓa idza khafiya amru idan al'amarin ya ɓace ma ya faɗi magana ba gane ba sai a baka zaɓi ko ka gane ko ba gane ba to in ka ga dama zaɓa in ba ga dama zaɓa ko shi ko wannan akasari ba harka addini aka samu ne ba don ga harka addini babu gumudi babu khafa komi ya bayyana taraktukum alal mahajjatil baywa lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik addini karare ke ba abin da ya boyi babu abin da ni babu abin da an ka boyi to ga maganan wani ta wani malami ka magana ba gane ba wani yawancan ba ga ce doki in kaga dama ka doka ta wani kan ba ta annabi ba a fahimci wannan sai ya ce wa kana zalikal ghairu shi ma din wani din da an ka cinye magana ana baka zabi shi ma da sharadin idan ya kasance min ahalil ilmi haji ba shina cikin ma'abuta ilimi bihi ga annabi ya san annabi ya san sunna annabi wa bi sunnati ya san sunna annabi malami na mai tsoron Allah na ahalu sunna na salafi ya yi magana ba gane ba to an baka zaɓi ko ka ɗauka ko ka baka ɗauka a cikin komi zan mutum salafi komi zama ne ahalu sunna in dai malami na bai isa ka bi shi ba bai isa ba annabi ɗaya aka biya saboda haka ka bi mutum ido ruhe kasa akwai wanda ka ɗaukar cewa shi mallami ne bai kuri ko ba haka ba mallami ne in lage gena yi to zai fara lage haya mutu saboda ya san lage na da hadisi ko ba haka ba to ba haka take ba sai in ya baka hadisin wannan misalin ne ba suwa saboda haka duk wanda imanin mutum yake duk wanda ilimi ne yake addini bai isa mujarradin magana ba bai a attachin in magana din ga magana Allah ko magana annabi ba haka dai mujarradin ya kurɓa ya gashi ya faɗi magana to bata isa ta za abin biya ba sai abin da ya ambata shi ga manzon Allah kuma kowane ne kuma ma wai ana magana ya zama shi masani annabina masani sunna annabina to ina ga tantirin jahili shi ba ku ambato ma shi wanda masani annabi masani sunna annabi idan yayi magana kagga ta zama wani bamban kaura haka bambara kwai ba gane abin da aka yi a mai a aje mai ajite babu bukatar kaji an fahimci wannan yace yana da shar'i waɗannan shar'i na ɗaya sun annabi ya san sunna annabi to fa bi hadhihi shurut da waɗannan sharuɗa sune shine yazan al'amarin ya boyo bai lika shi ga annabi ba bai lika shi ga qur'ani ba ɗaya na biyu yazan kuma shi wannan yana da ilimi da masaniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to da waɗannan sharuɗa in ba sun kammala fa yakunu qawlu ghayrihi sa'ighal ittiba da wannan sharɗar fa zancin wanda ba annaba sai ya kasance yana cikin jeran gi abinda in ka ga dama ya halatta ka bi sa'ig saga ya suhu babu matsala bi amma ni amma a saurara la wajibal ittiba ba dole bi ba ilimi gare tsagwaron ilimi madara ilimi masani annabina masani sunna annabina mai tsoron Allah na yayi magana ta zaman ma ban kai ba gane inda an kai ba to shi aka ce an kaga dama ka doka an kada shi ma sa'id aka ce sa'id ya halatta ka doka in kaga dama amma bla wajibu an fahimta wannan a ya ba da yaure yace fala yajibu ala ahadin baya wajiba akan wani ɗaya cikin mutane na duniya ittiba'u qawla qawli ah-, ahadin biyar zancen wani siwahu banda annabi duk duniya babu wani mallami da aka ce ma wai dole ka ji shi ko wani da shi sa aka cewa babu wajen bin mazhaba ba dole na sai kai malikiya ba ba dole na sai kayan hanafiya ko shafi'iya ko hanbaliya ba wanda ka cewa wai dole na ayi yi takaddiri ɗayan mazahibu ɗin ga guda hudu in wanda duk bai takaddiri ba batacce na suna wannan kaulin bid'a na wannan kaulin ma shi karanta ne wannan kaulin bid'a na kun bata shi babu wani wanda an wajibi kaje dukkan su gaba ɗaya da shafi'iyyar da hanafiyyar da malikiyyar da duk har da waɗanda ba su wadi auza'iyya da sauriya da zahiriya duka sa'igal ba'ina halat in ka ga ya kamata a bi ga abin da baka da nasi game da shi in ko nasi ya bayyana game da wannan qadiyyar kuma a gyan ta saba mu kaulin wancan ah. ina magana ai wancan haramun na maka bi haramun na haramun na ka rika mazhaba ga nassin hadisi haramun na ko da irin wangan na na na na na na na ruhe da ido ko ko a tiwawai a tashi kuma irin fatanta a tiwawai a tabbai sai ce malikiya ta ce ko shafi wacce shi malikiya wani mallami a tiwawa a tashi na yi ma kila ma irin wannan malamin na da kai ne ya kanu shi dan maliki sai akwai wani malami dan shi dan ya na an ka tabbai shi abinda bai sani ba sai ya auna ya wadi sai ce ya ta ce yuridu nafsahu bi annahu malikiyun saboda haka in ya fade wa qauluhu qaulu malikiya ba haka bane ai zai ma cikin akwal da aka fadi ana dangantawa ga malikiya imam malik bai san da su ba bai kai asali ma akwai sabanin fatawa ga imam malik sabanin fatwa ga imam mun yi ta ba da misalai da yawa cikin karatun muwatta malik saboda haka babu wani guda ahadin wanda a ka bi kowane ne shi kowane ne babu wajabcin biyan mazhaba babu ta ba dole sai ka san dan malikiya ko dan shafi'iya ba sati biyu da sun ka wuce naji an tambaye wani mallami wai game da ina hukuncin ya ji an ce ba a biyan wai mazhaba to shi gashi wasu malamai na ana masa ba ce ai dole na biyan mazhaba haka ne an shi da su kwace game ce dole na biyan mazhaba dole na duk wanda ya ce ba a biyan maza ba ɓatacce na ɓatacce na saboda haka ya ce muna nan bisa mazhabanmu mazhabanmu ka biya hmm. sai kuma bai tsaya nan ba sai ya ce wai sai kenan sai ka taso ka kwaso muna hadisai kana karanta muna hadisai kana tuwa wai sai ka ɗauko ya bulugul marami ɗinka wai shi kenan kaza wawa baka sani ba shafi ta haka biya cewa wai shafi ta hujja ce wai na hajar wai ba shafi ina. shi kana ji hadisan shafi'iyya wai ashe duk hujja ta da bai biyan eh, bulugul marami hadisan shafi'iyya ta nice kaga wawa ya buji kai ne bai sani ba in ya zan shafi hadisan bulugul marami hadisan shafi'iyya na to ashe wallahi dole akwai ma shafi'iyya kuma haka ba yana so ya dingina maza ba to kuma ya soke ta to in ku hadisan bulugul marami shafi'iyya ta duka to malikiya bata da hadisi ko guda to faɗa ni shi faɗanin min kenan wanda an nata kuma kaga shi ke bai ko karanci bulugul bai ko karanci kila bulugul maramin ba don hadisi na farko cikin bulugul marami game da magana kin ma'il bahari yace huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu rawahu malikun kare da ko sani ba rawahu malikun fi muwaffaihi hadisin farko ya fara an ka fara mai 20 nan na hadisin farko kaga shi jahilina kuma shugaba na na wata kungiya da aka biya ta ahlus sunna gaba gara ya faɗi haka ba ba aiko mai hankali ba gaba gara inda ba don gudun hitina ba da sai mai in ce mai a'a to amma a firiya tuni saboda haka suka manzon sallallahu ko suka hadisan manzon sallallahu da sunan kana bin wani da sunan kana bin mazhaba da sunan kana bin kungiya hadari na a rayuwa rashin imani na ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi a fahimci wannan sosai masha Allah sai malam ce fala ya yajibu ala ahadin ittiba'u qawli ahadin siwahu bal gayatuhu ƙolin ƙoliya ga zancen kowa qolin qoliya annahu yasugu lahu ittiba'a kawai in dai za a bashi hukunci na ƙarshe sai a ce saga ya halatta shi waya muka wasar saga dun ba jazala ba ba jaza ba ya zan saga da hausa ko babu ta saga wani abu na gashi nan dai kana yin kaga dama shine saga sa'ir mhm. sai zan kaɗan yi ba a zarge ka babu illa game da hakan shi na fahimci wannan to zancen kowa haka matsayin yake ko sunna bai kai ba kai ko bai kai bai kai ba akan takasimin malaman suke ko suna fassara a ce akwai musahabi akwai sunna ko to ko mustahabi bai kai ba bale kai sunna da bale zan wajibi bale a ce mutum dole ya dada mazhabi wanda ya biya a'a sai dai a kula a kula kada a yi aqidat ahlus sunna wal jamaa dole kana da salaf ko ba haka ba dole ka'ida kana da kana da wani manhaji da kake biya manhajin ahlus sunna wal jamaa shine manhaji na sahabbai radiyallahu anhum ajma'in kila an fahimta amma ba individual mutum guda ba abinda suka yi ittifaki kan shi saboda su sun ka ganan ma annabi su yace ku taho ku ga da nake su sun ka ga da yayi kuma sun ka rantse da Allah ba su canzawa da yayi muna da hasai dai dai ku ko da duk wani abu ya dan samu kilashin wani sahabi da wani abu ya rantsa da Allah bai canzawa bisa gami bisa ga wadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu akai to irin waɗannan su aka biya shi ku wannan ittifaqi na ƙa'ida ce shatatta amma ba shikenan bayan qurunul mufaddala ba ko ko bayan zamanin ka yanzu shikenan ka rike wani kawai don ɗaya tsagen ta asubanci ka ta shi zaka biya wannan kuskure na mu aje wannan mu zo mu rike gaskiya abin da ya tabbata na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kwadai mu ce gaskiya na ko ko mi da muka yi mu ce gaskiya na abinda kuma a ƙarya mu ce ba daidai na ba ƙarya kuma ko kwakwadai kila fahimta wannan Allah ya samu gane walau taraka al-akhdhu bi qawli ghayrihi da da kaddara yace kaulin kowa bai dauka na mallamai lam yakun asiya lillahi wa rasul bai saba ma Allah ba dun nace ban malikiya ban saba ma Allah ba dun nace ban shafi'iya ban hanafiya ban mai ban saba ba ke wacce mazan ce ban kowace wacce masaba ban saba ma Allah ba annabi kawai nika biya bai saba ma Allah ba a fahimci wannan za ki Allah wani zai ji na ga wani ya buɗe baki zai ji magana da nauyi ko ba haka ba karatun zai kai kakkadi da nauyi kwarai karatun zai kai ba suka su muka yi ba lalle shugabanni na abin girmamawa muna yi musu addu'a a matsayin su na jagororin al'umma amma ka kula annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an ba su an manzanni ba shi kuma akwai ka'ida tauhidin risala annabi da ya kaje annabi dai kakkumanta kafin da gabata ba daɗe ba Allah ya rufe kowace kofa kofa annabi da ya bude wajen kaiwa ga Allah Allah ya samu gani wa aina hada to ina wannan ina shi mimman yajibu ala jami'il mukallifina ittiba'u ina da za mu a hakuri lokaci yayi saboda takwas daidai duk da mun dan fara makare saboda na dan zo makare wajen bakwai da ishirin muka fara amma dai kan ka'ida cewa ba mu son mu wuce takwas saboda kan mu shiga lokacin wasu kun san kullum akwai karatu mai zuwa to da mun da in minti biyan mun ka ƙara to za a samu matsala a ƙarshe takwas da rabi sai ai hakuri da wannan insha Allah kaɗan kaɗan dai in Allah so za a fahimta duk wannan mukaddama ta ban sani ko akwai wata sanarwa ko tambaya kila karanta ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kwamitin masallacin sarkin musulmi sa'ada abubakar yana sanar da yan uwa musulmi musamman ɗalibai cewa za a kaddamar tare da fara karatu a littafin da na abin limamin masallacin wato malam muhammad siraju abubakar ya rubuta mai suna muzakiratu fi akabil siyami wanda za a yi kamar haka malami mai kaddamarwa shine shek Ibrahim Usman Madera mayan baki su ne Dr. Muhammad masar Ibrahim da kuma Dr. Sani Abdullahi Jos da Dr. Junaidu Abbas da Malam Usman Jabo da Malam Abubakar Buhari Gidadawa da Malam Musa Sudani ranar Asabar 26 ga watan uku shekara ta 2016 daidai da 16 ga watan bakwai hijira ta 1437 lokaci a tsakanin sallar magariba zuwa sallar isha wuri haraban masallacin a masallacin da ke buya locus ko kuma masallacin tanki kamar da aka fi a da shi kenan insha Allah subhanaka سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.